dama kai ne ka aika kana neman abu eh, eh, eh ta sanar da kai kenan ina zuwa to to me ban gane ba yanzu yau kwanan mu shida rabon mu da muga abu mun duba cikin ɗaki bata nan kuma mun san abu ba ta da aljini a kanta haba wannan ai zancen ku ne na cikin gida ba matsala ta bace ni kawai ka shiga ka ce mata ta fito ta zo ga garba mai walda ta sani kuma kullum ina zuwa nan a ce mata garba mai walda baba za ta gane dama niyya ta idan na fito in tambaye ka ko ka san inda take to yaro abu dai ba 'yata ta bace ta shigo cikin gidana ne a guje tana neman taimako kuma muka taimaka mata saboda haka abu ba 'yata ba ce baba kakka juya tunanina ya ban gane ba 'yarka ba to yaro akwai wata rana ta asabar wadda ba zan manta da ita ba to kin san ita kasuwar yadda take da safe ake kama fara zafin rana <laughs> sai ta tashi kin san kuma babu yadda za a yi a ce ina gida har kasuwa ta ta cinye ban fita ba gaskiya ne malam sa'adatu ki bi ta a hankali domin ta zo a rikice za ta gaya miki daga inda take amma ki mata a hankali to malam shine ni ma ban sani ba ko me yake faruwa ni dai na ganta da gudu hakan nan ke lafiya zai ga baba na na baba na Mamanki da babanki? Ma da za su yi. Za mu taimaka mata. Kin gane? Wannan yarinya da ita da iyayen nata ina ganin da ka nesa take. To saboda haka za mu taimaka mata. Ki jawo ta ki zo ki shiga da ita cikin gida. cikin aiki ki tambaye ta hankali ta

to wani irin a zaune kake fa a zaune kake baba ka kwantar da ni kwantar da ni baba baba na ga dai kai abin da ka kare baba yawa ka haƙura mana kana zaton in kai haƙuri nan gaba sai Allah ya kullo maka da hanyar za ka samu abin da to baba ni kai ka bani kuɗi na in ya so can kai ka bi duniya a hankali ka karɓa amma ni wallahi kuɗi kai ba za ka gidan nan ba wallahi wallahi ba za ka shiga wallahi ba ba za ka shiga gidan dukiyar jama'a wai haba kai baba kai baba ni ba na hau kai na fi naka idan ruwa na da wani kuɗin ka baba idai maka kallon tsohon arziki ne kai ka ah. bari ma fita kunya ka ka fita kunya ta baba to tsaya kana min kallon tsohon arziki wato da can ba tsohon arziki to yanzu ba gashi da ai burin burin da kai ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba kai baba kai baba kai ya Allah ai Allah ma da tsohon bariki don haɗa kai sun cuce ni na fili ya tafi ina ga To A nan, Garba. gida? Lafiya, ba ka fushi faru? Wallahi malam, muna zaune gaba gaba kaɗan da gidan malam Habu. Kawai sai muka ga giftawan shi ya faɗi. shi ne muka ɗauko shi muna ta tambaya shi ne sai Allah ya sa wani yaro ya ce mana ayi nan ne gidansu yanzu ya zami kin ga yanzu ba tsaya ya kamata bi ba bari in yi sauri in je wajen Hamisu Hamisu eh, likita sai ya zo ya dan duba shi mai kemis ko sai ka dawo na lafiya mun gode ba sai an ji mu Mai gida Ya ji ba. Allah ya zami. garbati garbati bawan Allah inda inda kun ga yadda rayuwa ta zama da ni inda ku yafe haluya, kun ga yadda rayuwa ta yi da ni ko Garba kaga inda rayuwa take garawa ka duba ka ga yadda ka dawo ba inda ban yi ba da kai ka zama mutumin kirki ka bujire min ka zuba min kasa a ido to ka duba ka ga yanzu inda ka dawo baba ai yanzu ba yake tsaya kina tunatar da shi ba dama haka rayuwa take an ce duk wanda bai ji ba zai ji ga da yadda rayuwa ta juya da shi garba da girmanka da hankalinka ka mai da baba kamar karamar yarinya abin da kake babu ko ni matarka bai kamata ka min haka amma ka mai da ta kamar karamar yarinya ka ɗauki maganar mahaifiyarka banza ka watsar duniya tana kaɗa ma karaurawa yanzu ga yadda rayuwa ta mai da kai yanzu ina ga za ka yi karatun ta su wallahi wallahi baba wallahi baba yanzu ba sai kuma wa'azi ba wannan ba ya ishe ni wa'azi ya isa duk wani mai hankali wa aji baba wannan ya ita ta cuce ni baba ba ka aure ka za ka yi ba to yanzu ai sai ka jira dawowarta a ɗaura muku auren domin ni har nan ka zo da kafinta kana ana auna inda za a rage ɗaki na kana ce ɗangun da zan sa a ƙarƙari me ya rage min a duniya don sai ka jira in ta dawo sai a muku aura Lauya, lauya, ku yafe ba, na ba ba kara ba. Shikenan, ni dai na yafe maka. Duniya da lahira, Allah ya yafe mana gaba. Allah ya yafe mu gaba ɗaya, Allah ya maka albarka, Allah ya yafe mana. Na yafe ma. na garba allah ya baka lafiya allah ya sauki wato garba kaga irin abin da nake gaya ma kana ki kana ki duk wannan abu da yake faruwa da kai wallahi sakamako ne na cima alawiya mutunci da kake da rashin kyautata wa mahaifiyarka na sha gaya maka cewa allah yana da madakata kuma allah sarki ne na talala zai iya ma talala daga nan zuwa tana ka ta tafiya ka ta duk abin da ga dama amma fa daga lokacin da ka nemo ta canan nan in bai so ba sai ka ji wuf ya riƙe ka ka fahimta saboda haka abin da nake so ka gane wallahi wannan ba komai bane akan irin hukuncin da Allah zai ɗauka a kanka Allah ma na son ka dai fara ma a duniya in wani ne sai ya koma ga Allah zai ga sakamako yanzu duk wannan abin da kake ma'ana ya daidai da rana ɗaya ba ta taɓa jinƙya maka ba ba ta taba wulakanta ko ta ce za ta yi faɗa da kai ba ka gode ma Allah lokacin da nake da ƙarfi farau nake da lafiya kuruciya ta yaudare ni na yi ta abubuwa farau na rashin kyautawa kamar ba zan kwanta rashin lafiya ba da yake Allah shi albasan wurin. Allah ya tashi kama ni sai ya tauye ni da ƙarfi na barau ya yi wub da lafiya ta barau a ce wai yau da ƙarfi na abin ya yi haka wani sai ta kai da daki ta kwanta ka yafe mu wallahi marau a baya na ɗauka duk abin da kake mu ne mun ne ka haɗa ni da uwata ashe nasiha kake mun in gyara halina ban gane karatunka ba sai yanzu da lalura ta same ni marau gyara mun ka faɗa ta bulu Maro, Allah ka taimake ni. Akwai wa wadana na hayi. Lokaci baƙi da kaje je ka ce na ce ya fi mu. Mutumin nan shi ma ne shi karatse. Wallahi maro. An jima in kuka yi sallah ka ce ga wa'azi a gidana a zo a gani. duk irin abin da nake anguwa yau ga yadda Allah ya mai da ni abinci sai an bani amaki, in ba haka ba yadda in ci da hannun hagu canji dai garba ka ga abin da yake faruwa in Allah ya yadda na maka wannan alƙawarin gobe da gobe asabar ka san weekend yake dawowa zan yi kokari in Allah ya da duku duku in je in same shi kuma in roƙe shi gafara wani na yi imani insha Allah zai saurare ni saboda na tabbatar musulmi ne ko ba haka ba to kaga duk musulmi na kwarai kuma ai yana jin nasiha ko Allah ka yafe mun baro ka yafe mu ni na yafe maka ai ba baro ka yafe mu Allah na gode maka baro in ka tashi ka shiga gon inna ta ka ce ta yafe mu to shikenan zan shiga in ba ta hakuri kamar da ka ce duk da dai na riga na san ta yafe maka ai tafi kowa san ka wallahi da mutuwa za ta tawo gadan gadan Allah ta ka za ta yi ita ta shiga wannan ciwon yanzu inda ta san zai same ka ina tabbatar maka da za ta so a ce ita samu da kai saboda haka kwantar da hankalinka Allah dai ya mu gaba da <laughs> ka ce kana nema eh Oh, kira maka godiya. da shago da aka kama mu da aka kama min mai ɗaki na Allah saka da alheri garba ai ka kasa gane abin da nake gaya maka ne ita rayuwar da kake ganin ta gabaki ɗayanta idan aka ce iyalinka yau suna da sana'a to kaga suna da wani dan madogara wanda za su samu wani hanyar kuɗin shiga to a lokacin kuma da matarka take da dan wani hanyar kuɗin shiga to yakan haifar da zaman lafiya a cikin gida kaga ba za ta dogara da kai wajen komai kamata ba tun lokacin da kake da lafiya shi yasa idan ka je za ka yi wani shiriri ta ka nake karfan kuɗin na kawo mata ni na san cewa akwai lokacin da wannan kuɗin zai iya yin amfani ah, wancan lokacin na shayar da giyan wauta dubi na tsakani duk bangan duk bangan dubi wallahi tallahi bawo sai yau na gara karatun da kake ta kokarin ka koya yanzu dai mu gode ma Allah tunda Allah ya sa yanzu an kama shago eh, kuma kuma na san jin Walda na saboda kaga gurgun nan da shi da Salisu ba abin arziki za su yi ba bare in ce za su kula da ni a sayar a kai wa alawi ya kuɗin sai a kara jari ko tunda ni ga da Allah ya da amma in kai haka zan ji daɗi saboda kaga yanzu kai ba aiki kake ba su kuma wayannan yaran naka da kake gani da amma su ba tunani suke da shi na cigawa da na gare tafiyar ku ta zama iri ɗaya shi yasa na baka da su da tuni na kore su amma dai za a saki shagon nan ko na wanda to a yi mai da shi kuma a sakan masa shagon kawai <laughs> ai tun da aka yi maganar shago daga alawu ya ta fita ita ma ina nan tafi gigile ta kama hanya ta ce za ta je ta gano shago tana ta murna ta mai ga ta bari na dauke ta a fabar dina kai kaga sai mu ce ta <laughs> ai ba za ta iya ba murna ta za ta dauki wallahi yanzu ni ma da zaka taimaka ka shiga nan makwabta kan gidan gidan kallamu an daro wulbaro ka zuba na a ciki ni ma a tura ni in je in gano shagon ko zan sa albarka ko kar ka damu ba sati sati kake zuwa ah, gashi ba eh. to idan Allah da idan na bi da kai daga wajen gashi sai in biyo da kai shagon ka gani ko ba haka ba kai da ka ba da injin walda ka ai shago zai cika da kayan Allah ya ta. Na gode maka Allah ya saka da Amin amin. Na gode maka. Allah ya ji kan inno. Amin amin. Na gode. To sai da ta tama Allah godiya. Kai haƙuri don Allah. wallahi ban gane ka ba saboda ka san yanayin rayuwa tana iya yiwuwa ka zauna da mutum na kankanin lokaci amma saboda zama ne na amana mutum zai iya kawo maka ziyara baka sani ba gaskiya wato ba haka ba ne wallahi na zo ne musamman ko in ce takanas ta kano akan wani akan magana ka da wani dan uwana mai walda garba mai walda wallahi da na san akan maganan garba mai walda ne ka zo wallahi da ban fito ba garba mai walda ai ya cutar da ni sanadiyan get da na bashi ya yi min na gida na yaki wannan ne assa dalilin da ya sa barayi suka shiga gidana suka yashe ni suka kwashe min kaya tsakanina da garba mai walda Allah ya a a a a ka yi hakuri ka hakuri dan Allah kuma ina so ka yi hakuri ka kwantar da hankalinka dan maka magana ɗaya biyu dan maka magana ɗaya ko biyu dan na yi imani har ga Allah za ta maka amfani ko da ka sani kuma zan tunashe ka ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jarumi shine wanda za a mai abu kashi dai yana da karfin da zai rama amma sai ya haƙuri sai ya bari kamar yadda a cikin alkurani mai girma Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa ya yatawakkalu ala Allah huwa hasbu idan mutum ya tawakkali da Allah sai Allah ya isa mai kar ka manta lokacin da aka maka satan nan na sani saboda ni ma dai a garin nake ai baka daura saman gidan nan ba yanzu ba gashi ka daura ba din da ka ce bai ma ba gashi bai ma ba yanzu gashi ka sa wani saboda haka Allah ne ya isan maka dan ya cuce ka wannan kansa ya cuta tunda yanzu gashi dai ya cuce ka amma kuma gashi baka fasa ci gaba ba ko ba haka bane saboda haka abin da nake so ka sani shine wallahi barau yayi da na sani matuƙa ya yi da na sani sosai akan me isa ya cutar da kai shi yasa ya wakilta ne ce in zo in same ka da ka duba Allah dan Allah dan annabi ka yi haƙuri ka yafe masa yana mai nadamar abin da ya maka haka ne ba damuwa na yafe masa tunda da duk da abin da ya jawo min bai hana ni samun wani arzikin da na sake yin wannan gidan ba Allah ya fi mana gabaki da. gaskiya to na gode sosai na gode na san baka san sunan malamin ba to suna na barau suna na alhaji wada na gode Obuka. ba ni da lafiya ma ba ku ba kuma yanzu mai nema ku yanzu na tuba garba kenan ka zauna kana addu'a ne Allah ya koro wanda zaka cuta in Allah ya so ya da ubisa nadama ta karbabbiya ce tuba ce tuba ce ta har abada ni ba zan cuta ba kuma ba zan bari a cuta wani ba to wanda yake zaune bai da lafiya wanda zai cuta ni na gamu da ishara abin da ya rage ku da kuke da sauran lafiya ofisa a ce ku ɗauki darasi a kaina in kuka ga mai cuta ku yi mashi wa'azi ka addabi mutanen gari da wannan haramtacciyar sana'a taka don ka haramta ta ofisa na ce na tuba na ce na ban wannan sana'a ko ban yi ya bari ba yanzu ai dole na ma in bata bare kuma dan Allah na mutu saboda irin halin ma da nake ciki haka yanzu maganinmu da kai mun fita ne sabida ƙananan 'yan jagaliya da suke wannan anguwar to su ma da suke shaye-shaye ofisa ƙuruciya ce suke ɗiba su da za su san amfanin lafiya lokacin da kake da lafiya lokacin ya kamata ka yi ibada saboda duniyar nan ba iyakacin ta ba saboda duniyar nan ofisa ba iyakacinta ba kenan akwai wata rayuwa gobe kiyama tun a nan duniya ya kamata mutum ya tsaya da bauta Allah kada ya cuta kar a cutar da shi saboda mutum ya samu kyakkyawan ƙarfi to su ma ina masa addu'a Allah shirye su kamar yadda na gaya miki a baya wannan wannan rashin lafiya daga baya ta same ni da ni mai kakkarwa ne duk garin da ma wanda bai san garba mai walda ba amma rana ɗaya Allah ya saukar da isharar shi a kaina tun daga da aka kawo ni cikin gidan nan har yanzu ban ƙara fita ba in kika ga an fita da ni asibiti za a kai ni a dawo da ni don haka nake jan kunnaki aisha kada ƙuruciya ta ɗebe ki ki mala abin da nema na ban sanya taki za ta kasance ba ni da zazzame na haka ta yi mana da kyau Dan haka idan za ki nadama ki nadama ki bi iyayenki sau da ƙafa ki yi bauta Allah ko za mu haɗu da rahamarsa in ga uwata nan kullum kullum da yake Allah yana sauna da rahamarsa ga ta yi min ita da ranta ina ta roƙonta gafara har ta yafe mani yau inda ta mutu gunwa zan nemi yafiyarta wallahi kewa ki bi duniya a hankali ta ishi ta kowa riga kai ta fi maje ma jima tsohuwa ki nemi gafaran mahaifinki abinda ke abinda kika wa mahaifinki bai kyau ba dan musulmi ba a san shi da wulakanci ba wani ma ba za ka wulakanta shi ballantana mahaifinka aljanna ki tana karkashin kafan iyayenki ne kuma a ce kina masa haka ki daina ki daina ba kyau kin ji ko Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka kin ji abin da inda ta ta gaya miki kin ji ko Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka ki bi duniyan nan a hankali duniyan nan da kike gani tana jiran wanda ba a haifa ba ma ta zo ta same ki kuma ta je mata shi ki ba hankali ba ka ba rayuwa sai ta yi wab da ke. kan shi baba dan Allah ka yafe min na yi kuskure don Allah ka yafe min ba a taɓa bani labarin nan ba ban san da shi ba da na san da shi ba zan taɓa aikata ma haka ba ki je ki siyo min maganin kin ji ko Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka ki tafi wajen hamis ki ce mishi maganin da yake bani na jeri na juwa kin ji ko yawwa zauna Allah miki albarka dawo lafiya kin ji ko Allah ya maki albarka ke tsohuwa ba za ki ce min da ni an tafi makarantan ba mahaifinki ne kadai za ki ce min kin tafi makaranta to ai ke tsohuwa ce ni kullum sai na je makaranta ke kina zaune kina fama da goro to ke wannan kika gani ai na kusa ajiye goron ne ma an fara zuwa makaranta <laughs> to ai sai ai miki dariya sai su zata wata sabuwar malama aka kawo to ai shikenan <laughs> Allah ya kiyaye na gode kuskuren da na yi a baya na gane shi amma na gode da kika yi afe mani inda cikin ga yadda gida na ya gyaru yarinyar mai irin taurin kan da ta ɗauko shi inda da ta ɗore haka da ya zami a gidan nan amma yau yarinya kin ga kin je da take karatun Qur'ani ka ba ko balarabiya kuma Allah ya albarkace ni da alawiya tun ina kan gado na alawiya ta kini ba bare ina na haɗu da wannan lalura alawiya ita ke mata ta nemo abin da za mu ce alawiya ta kini ba na samu albarka duka barin ma alawiya ta ɗauki ɗawainiya na ta ɗauki ɗawainiyarka me zan ce mata ya albarka kai shinkafa yan gwamnati da ta kawo kai Allah ya mata albarka mata haka suke na duniya ai ba ba za su sha wahala ba wallahi na gode inna na gode inna